إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونتوب إليه ونتوكل عليه ونثني عليه الخير كله نرجو رحمته ونخشى عذابه إن عذابه كان للكفار شديد أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته عبركم رسالة يوم شاء تقص رمضان هجر مايتي صلى الله عليه وسلم daga makka zuwa madina shekara ta 1444 hijiriya shi kuma daidai da tara ga watan hudu miladiya ta 2023 wana fata Allah ta'ala datar da mu ya muna jamdakatara cikin tafsirinmu da muke gabatarwa a wannan bigiri na wannan masallaci masjid imam ahmad bin hanbal da ke nan garin gusau a jihar zamfara najeriya a tafsirinmu na suratu ali imran je mun kwana kan aya ta 191 za mu dawo kan 190 daidai saboda mu da kifta yakin gaba ɗaya zama mun doki wannan darasi gaba ɗaya su insha Allah ta'ala kafin nan za mu amsa tambayoyin da suka zo wannan ya ce assalamu alaikum Allah ya ƙara ma malar lafiya Allah ya ji kan mahaifa amin duk Allah ya ji kan mahaifa Allah ya gafarta musu Allah ta aljanna fi dausi makomar mahaifanmu gaba ɗaya bayan haka ana gafarta malam rakata alfajir raka nawa ce sannan kuma waɗanne surori ake so mutum ya karanta domin sau da yawa sai in ga wasu na raka'a hudu ko kuma ta ga mutum raka'a biyu kafin liman ya zo bayan an gama sallar asuba sai ka ga mutum ya ƙara wasu raka a biyu da Allah ma ina son amin bayani na gode to raka ta alfajir raka biyu ce raka biyu ce ake yi kafin alfijir ceto kuma ana karanta a afon bayan alfijir ya ceto kuma ana karanta kuliya a yi kafirun a raka ta farko kuliya wallahu a kuma a raka ta biyu wannan yana daga cikin abin da ya fi rinjaye a jama'a malamai na hadisi tare da cewa wasu rawaito ana karanta a nasu Allah ya karanta wasu rori saɓanin waɗannan sa'annan a nasu Allah yana yin sauri ne wajen yin su ba wai daɗewa yake ba kamar da Aisha radiyallahu anha take cewa saurin da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cikin su kamar kana iya cewa Fatiha kadai ko yana ba karanta Fatiha na ciki ko ba baya karantawa saboda yadda ke sauri wajen yin rakata al-fajr wasu da kake gani suna yin nafilar a kafin liman kuma su yi bayan liman wannan sun saba musulna domin guda ɗaya ce dai ba biyu ba ce ma'ana su ɗaya ce ta su biyu ba ka yi ta kafin liman ya zo a yi sallah za ka yi ta idan kuma ba ka samu dama ka yi ta ba saboda alkhairinka da annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa wanda yake yin ta ya ba shi duniya da abin da ke cikin to ko baka samu damar yin ta ba har liman ya zo ake sallar asuba ko ka zo masallaci ka tarar da liman ya tsara sallah wannan ba za ka shigala da yin a rakata alfajir ba za ka bi limamin bayan sallah wa sai ka tashi ka yi rakata alfajir la'alla ita ce kaga suna yi rabawa suke yi ba wai maimaitawa suke yi ba la'alla ita ce kaga suna yi wannan babu laifi za a yi ta asali kuma shine wasu sun zo masallaci mun zama sallallahu alaihi ya ga suna yin nafila bayan sallah asuba sai ce masu an samu ƙari ne yau kuwa suka ce har suna ba mu samu damar raka ta alfajir ba ita ce muka yin sai mazala ce to ya ke iya amsa musu sai ta zama mai sunna taqririya an fahimta Allahu a'lam sai kuma wani ya ce assalamu alaikum malam wata baiwar Allah menene ke neman sadakan kayan abinci da kayan sawa zuwa ga menene amina muhammad ne kuma zuwa ga amina muhammadu to amina muhammad ta rubuta ko mu ko su ne yaran zuwa ga amina muhammad yusuf salisu shi shekara goma sha biyar muhammadu salisu shekara goma sha biyu to shekarun su ne nan ibrahim salisu shekara bakwai aisha salisu shekara hudu ga ma'abuta mini ga waya wayata to shi ke ki zo da yaran wajen kwamiti ta yasa su cikin waɗanda za a ba makayan sallah insha Allah ta'ala tunda ta faɗi in dai kina ji ba ta karanta lambawai ta ke ba sai ki zo a sa su wajen ko ke zo wajen malamin ci ko wajen malamin ba ko duk wanda kika samu cikin kwamiti sai a rubuta su wannan ya ce alaikum daga kungiyar masu nika ta gusau zuwa ga malam so zakka za su fitar ne gomi so <laughs> ni ne haɗar da masu nika sai Allah Allah sa dai malafi ne muku ka sai yanzu ba wahala ba mutum laifi da Allah malaka ya kira zuwa ga ɗan ba to da sauƙi zo saboda ya malam ba a samu wuta yanda ya kamata to ba bijin kace ba ku tattara kuɗi kai musu za su ba ku wuta ku kai musu to yan nefa kun ji an yi kira gare ku cewa masu nika ba sa samu wuta wani nikan na sarfe ko kuma na masu mukamiya duka jarar to nefa kun ji don Allah ku ba da wuta ga masu nika Allah ubangiji ya sa su gyara gaskiya ba a jin daɗi wallahi Allah ya dare ba daɗi mu talakawa sai dai mutum ya ta fifita fi sabita rasu an wuni ana azumi ku ba da wutar ma dan kwanta a huta Allah ku ji tsoron Allah kiran da ya isa haka dan nefa na ga malamai da yawa sun yi magana kan ku Allah ku gyara wannan matsalar wanda ke assalamu alaikum malam mu mata muna sauraron tafsirin ka a kafafen sadarwa to Allah saka muku alkhairi ko muna amfanuwa da waka malam muna godiya to ni ma na gode muku Allah saka muku alkhairi ai mata na sauraron wazi da gyara abuwa da yawa sannan malam da Allah kana gabatar da tafsirin mata kuwa a'a wallahi ba na ji. <laughs> malam maci ne ke shi yake yi nan da sabi idan kana gabatarwa a faɗa muna. idan kuma ba ka gabatarwa to da Allah malam muna son ka saka mana domin amfanuwa da iliminka wallahi <laughs> ba zan maku ƙarya ba wallahi ba zan iya ba akwai wahala ina ganin ƙoƙarin malaman da suke tafsirin ta fi na maza gaskiya malam ba wani nazari nazari yana tarawi malam mace yana yi da safe a nan za ku iya zuwa ku saurara ko dan ba a sawa a kababen yaɗa labarai mai shekara sai za a fara sawa insha Allah amma dai ana sawa Facebook na shafin wannan masallacin watan tafsiri wahala gare shi kayan da Allah kuma da dai muna da dai ina yi gaskiya amma daga baya na zo na kasa saboda galibin in dai sallar asuba idanu na biyu tun lokacin da ke fara nazarin tafsiri ni ne ba zan gama ba sai kusan karfe hudu zuwa hudu da rabi na wannan awa ɗin da za a zuwa duba wannan duba wancan duba wancan duba wannan a kayan da Allah ba zan samu damar cewa zan yi wancan nazarin kuma yanzu ne naku tunda kuwa zan ku dai ba ne wahala ba ne galiban da tarjama ce amma ko ita din wallahi za ta wahala a yi mun afuwa a yi haƙuri malam mai ciwo yana yi in dai ba dole mutum bane zai ta nazarin tafsirin kafin ramadan ya zo kuma wannan wahala zai kai abubuwan da yawa wallahi tun da dai muna haɗuwa da a wannan ai ko kun zo shi ne za mu zarta ba shi malam mai ya iya wa'azin mata ni Allah wa'azin mata wahala ki bani wallahi ko wali ma aure ni kace in je mu mata wallahi wahala take bani sai in rasa ne zan ga musu to mata ne su suke mana wa'azin ba mu za mu musu wa'azi ba su ga mata sun ga mana wa'azi cewa mu dinga tsoron Allah muna kawo alkhairi sai wanda ya ce salamu alaikum malam idan mutum ya lura wanda limaminsa yana jan ƙasa ma'ana tubabinsa yana jan ƙasa ya halatta bi sallah bai halatta ka bi sallah sai ka canza liman malam menene malam mutum ne da Allah ku dinga rubuta da kyau kun ga in muna Kano muna jan su cewa ba su iya rubutun Hausa ba to nan kuma sai a zo an sace ko kwabawa can mu ce ba fiya ba nan kuma rubutun ne ko ba hausa ba ce da kyau <laughs> yace malam mutum ne ya saba yin sujudul istiraha juludul istiraha ko sujudul istiraha juludul istiraha cikin sallah to sai yazo sallah sallah ya zauna domin juludul istiraha sai karanta tafiya daga baya sai ya tuna cewa julusu israha ne kai menene ya yi me yake nufi ne Hmm. Wata sabuwa, ba zani ba. <laughs> ban sani ba sai na duba tun yanzu aka ban takardar sai mai allura ko allura wata na karya azumi ko ba ta karya ba ta karya drip ne ke karya ruwa yan kara ma ruwa shi zai karya ba an ne ce malam shi ko mutum ya samu ya yi tarawihi da hajji a dare ɗaya to mai bambancin su wannan duk wani wahala ce da kakali aya ba ɗaya ne tarawihi shi da ta hajji shi da tarawihi duk magana ɗaya ce sai wannan suka ce malam muna godiya akan raya muna unguwa da ake yi ta hanyar karantarwa da kuma asasa muna makaranta da yaranmu malam muna roƙon malam dan Allah a ƙara kulawa kuma a ya kira ga iyayen yara da su ji tsoron Allah su rinka biyan kuɗin makaranta tofa tare da nasiha gare su game da muhimmancin ilimi ga yaransu to a dinga biyan kuɗin makaranta saboda makaranta ta da ƙawafinta in ba biyan kuɗin makaranta mun karanta mutuwa take ko malam usman abokin karatu mu gashi ne yanzu an ce kakansa Allah mai rasuwa ga yana ma tare shi muna fata Allah ta'ala gafarta masa Allah mai rahama Allah ta aljanna su zai ce masa Allah kuma ya baku hakurin rashi Allah ya ba da juriyar wannan rashi da aka haka nan matar tsohon gwamnan jihar Kano a Audu Bako Allah ta'ala mata rasuwa ita ma a shekaran jiya mutum ne wanda ya jajirce wajen ba da ta wajen gina al'umma samar shekara arba'in da mulkin sai a jihar kano amma har yanzu muna cin moriyar abin da duk jam jam da ake amfanuwa da su a jihar kano shi ya yi mutane kuma suna samun kuɗi ana samun noma ana samun ciwo ana samun su duk wannan alkhairi ake so mutum ya kafa in ya mutu a mai addu'a muna mai addu'a Allah ta'ala ya gafarta masa haka nan a ɗaya daga cikin matan alajamin amin ɗan tata hajja rabi mahajiya ga su hajja batulu a wadda muke karatu tare da su allah ya mata rasuwa ita ma a yau na ji a ƙasar saudiya ne allah ta'ala ya gafarta mata allah mata rahama allah sa aljanna fi jinsi fi makomarta allah kuma ya ba mu shi alajamin a ƙure rashin ta tare da ƴaƴanta muna musu aziya duk allah ta'ala ya gafarta musu ya masa rahama dukkan yan uwa kuma da suka riga mu gidan gaskiya Allah ta'ala ya gafarta musu Allah masu rahama Allah ta aljanna su zai su je makomar mu gaba daya bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم akwai masu neman addu'a da yawa wanda wasu sun kira ni wasu yi sako wasu sun ce dai a keɓance su da addu'a ta musamman karata musu cikin kullum musulmi na to ku yi hakuri mu tafi da kullum musulmi ne saboda kira ɗaiɗaiku da wahala amma dai akwai wata malama asiya daga katsina ta ce ba su ji addu'a ta kuma ni na san shekaran jin mata addu'a to muna sake maimaitawa Allah ya miki albarka Allah ya biya maki da bukatunki ta ce cikin yamma ka sata to Allah ya biya ma malama asiya da bukatun ta kira ta ce malam ban ji addu'a ta ba <laughs> ita ma wata baiwa Allah ita ma ta kira zu ta ce dan Allah ita ma dai a keɓance ta da addu'a saboda matsalolin da suke fama da su na musamman ne ita matsalolin to muna neman Allah biya muke da bukatun ki na musamman haka shi ma wani ya ce da Allah malaka amanta da ni yanzu ne ina hanya ya kira ni a daga Jos Malam Safwan sunan sa shi ma ya ce da Allah mai addu'a ta musamman ya ce ya ga lokacin tafsiri ya kusa da Allah mai addu'a ta musamman to duk Allah biya muku da addu'a ku ta musamman ni ma na ga muku ina da bukata ta musamman ku yi ma addu'a baka ne kai ma kana bukata ko ta musamman to Allah biya mata musamman musamman ma dai ni wallahi akwai bukata mai girma ta musamman ku tiya ne addua Allah biya mun da wannan bukata Allah shiga cikin lamarin Allah ya sauƙaƙe mana wahala abin da ke ciki ni na san wannan mai sauƙi ne ga Allah lokaci ko muke jira amma dai a tiya mu addu'a a tiya mu addu'a Allah tabbatar kage in na samu wannan babbar baran duka zai dina wahala insha Allah ta'ala akwai wani malam Ismail shi ma ɗazu da matarsa sun kira ni ta malama Badiya shi ya ce aure ke so ya ƙara ita kuma ta ce kare ƙara to ban san addu'ar waye zamu ya ciki shi zamu mu addu'ar ko ce zamu mu addu'ar shi zamu ruwa to malam Ismail Allah ba ka ikon ƙara aure Allah Allah hakurta da matarka malama Badiya Allah ba ka ikon ƙara aure to bismillah malam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن في خلق السماوات والأرض واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الألباب الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلاً ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار آمين ربنا إنك من تدخل النار فقد أخزيته وما للظالمين من أنصار ربنا إننا سمعنا مناديا ينادي للإيمان أن آمنوا بربكم فآمنا ربنا فاغفر لنا ذنوبنا وكفر عنا سيئاتنا وتوفنا مع الأبرار مين ربنا وآتنا ما وعدتنا على رسلك ولا تخزنا يوم القيامة إنك لا تخلف الميعاد فاستجاب لهم ربهم أني لا أضيع عمل عامل منكم ذكر أو أنثى بعضكم من بعض فالذين هاجروا وأخرجوا من ديارهم وأوذوا في سبيلي وقاتلوا وقتلوا وقاتلوا وقتلوا لأكفرن عنهم سيئاتهم ولأدخلنهم جنات ولأدخلنهم جنات تجري من تحتها الأنهار ثوابا ثوابا من عند الله والله عنده حسن الثواب نعم كما مال أنس تنظروا الله بيا ما بقاتنك Allah sa ka samu kuɗi masu yawa masu albarka irin kuɗin ne wanda ba sa jin kira Allah ta'ala ce inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab الذين يذكرون الله قياما وقعودا وعلى جنوبهم ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا سبحانك فقنا عذاب النار nan Allah ta'ala ya cika wa'annan sura da wa'annan ayoyi guda goma waɗanda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam yace banan azaba tabbata ga wanda ya karanta su amma da yi tunani akan ma'anonin da Allah subhanahu wa ta'ala sanya a cikinsu ba waɗannan ayoyi guda goma da Allah ta'ala ya cike suran nan da su ayoyi ne waɗanda malamai suke kallon cewa ya halatta mutum idan ya tashi daga bacci ya karanta su ya shafa su a fuskarsa saboda samun albarkar da suke cikin wannan ayoyi da kuma addu'o'i da wannan ayoyi suka kunsa saboda manzo Allah sallallahu alaihi sallam ya tashi daga bacci sai Bilal ya gaishe yana murƙace alamun bacci a idanunsa irin mutum ya tashi kwana ya dinga haka da hannayensa yana share a me yake da suna ba kwantsa ba alamar dai kwana ka tashi daga bacci idanunka kana ganin baina baina in kai haka haka ba za ka dan rage baccin ba sai ya share idanunsa haka da hannayensa guda biyu sai manzo Allah sallallahu alaihi karanta wannan ayoyi inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil layli wan nahari la ayatin li ulil albab sannan yace musu kuma wailul liman qaraha wa lam yatafakkar bane na azaba ya tabbata da wanda ya karanta wannan ayoyi amma bai tunani a cikin ma'anoninsu su ba da kuma abin da suka kunsa ba Allah ta'ala ce inna fi khalqis a cikin halittun sammai da kasai akwai ayoyi li'ulil albabi ga mutane masu kaifin hankali ayoyin Allah akwai kauniya waɗanda Allah subhanahu wa ta'ala halitta sammai da kasai da abun da suke tsakaninsu da tsirrai da dabbobi da mutane duk abin da kake gani a cikinsa Allah subhanahu wa ta'ala ya halicce su ne don ya nuna muku ayoyinsa wa fi kulli shay'in aya tadullu ala annahu aw ahad wahid a cikin komai da ka gani akwai ayar Allah wanda ke nuna ma girman Allah da cewa kuma shi kaɗai ake bautawa duk abin da ka kalla akwai ayar Allah subhanahu wa cikin ka babu abin da zaka gani face akwai ayar Allah shi yasa wani daga cikin sahabbai da ya zo karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala cikin sallarsa ta dare da ce Allahu akbar yana riƙe hannunsa yana karanta fatiha sai fara karanta faɗin Allah subhanahu wa ta'ala wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha akan wannan ayar asubanci bai ƙara gaba saboda ya karanta ta tuno ta ni'imar Allah sai ga wata ni'ima kuma a gabansa ga wata ni'ima da yake tunowa ga wata ni'ima shin ya gode wa Allah kawai ni'imar ko bai gode masa haka yake tuno ni'imar Allah subhanahu wataala in yace wa in ta'uddu ni'matallahi la tuhsuha bulan da yake gabansa ginin da yake gabansa nan zai fara tunanin ni'imomin Allah subhanahu wataala zai tsaya kalli wannan ginin bulo ne fa aka sa wannan wajen wannan bulon bai samu ba har sai da wani ya je samo karfe ya ci abinci tukun ya koshi sannan ya je samo karfe da ya je sassako itace bayan da ya sassako itace ya zo ya samu itacen da ya gyara su suka zama mont ya ɗebo ƙasa ya zo zuba ta da ruwa da ciyawa wannan ƙasar ba ko irin ƙasa ba ce za ka ɗebo taɓo ce ya je ɗebo wannan taɓo ɗin akwai wasu element da suke iya molding ɗinta suke iya holding ɗinta wannan charges ne wanda tabo da ƙasa suna da bambanci ƙasa in ka zuwa yashi majewa zai in ka sa tabo kuma ka kwaba ta ce kankalewa zai kafin ta bushe menene sinadarin da Allah ta'ala ya sa na wannan sickness ma'ana abin da ke da eh, eh, dabri yake da wannan dankon-dankon a cikin wannan ƙasar menene wannan abu yana da kyau kai tunani a kansa me yasa ba ko kasa ba za ta iya bulo ba me yasa ce wannan kasar me yasa aka sa a ciyawa take ƙarin ɗab'i me yasa kaza duk wani ni'imomi ne na Allah subhanahu wa sannan aka zo aka yi shi aka zo kuma ya bushe aka sake ɗebo wata kasar ɗanya aka zo aka sake a matsayin kwabawa ake ake haɗawa duk wannan idanun zubai ke kallo ba duk yana neman ya gane menene sirrin Allah subhanahu wa cikin wannan ayar to ni'imomin Allah subhanahu wa ta'ala ba ta karewa ga bayi ku bayan Allah ba ta karewa Allah ya bambanta ka da dabba dan ya nuna maka akwai aya cikin wannan kana magana dabba ba ta magana sai ta iyu kai kuma kana magana a yayin da kake magana kake yi wani yana ji Allah ta'ala sai yi ka da kunni guda biyu bai yi ka da kaho ba irin yadda yake yin tinkiya ko abin nan rago da bunzuru da shanu kai ne yake da kaho ba saboda ka je kwanciya bacci in aka ce ka kaho ya za ka kwanta bacci kwatanta kanka yanzu da kaho ya za ka yi baccin ai kullum ko kana layin in ka ba sai ka dinga so ka ba da za ka dinga maleji saboda ka kwanta ka wannan ka huda ta da kaho ha in kuka zo masallaci za ku yi sujada wannan ya kawo kahon kai ka kawo kahonka ya za yi sujada ka duba hikimar Allah sai bai ka da kahon ba in ya ka da kaho ka yi muni sai ka ba kaho ya yi ka kawai da kunne kunnan sai bambanta ka ya yi ka da kayar tunkiya ba ku da ƙaho amma ita sai yi ta da falafalan kunne kai kuma da amma wannan falafalan kunnan sai ka rinka tafiya bayan mashin kana fafar fafar fafar fafar fafar fafar amma sai Allah ya ka da wannan kunnan ya yi ka da wani abu shi ba ƙashi ba shi ba tsoka ba in ka jawo kunnan ka haka ya murdu in ka sake shi ya koma in kai mai haka ya jawo in ka sake kyale shi kuma koma shi ba ƙashi ba shi ba tsoka shi kuma ba sandararre ba shi kuma ba mai laushi ba irin leda da yin kawo mashin zai gaji ji a Allah ya kyale maka shi aka a cikinsa Allah ta'ala bai mai kofa directly ba ya yi maka kunnen naka ya zama hawa da sauka ne lungu da sako ne saboda kada komai ya zo ya wuce zuwa kwakwalwa domin abu ne mai haɗari a cikin kanka kan naka sai Allah ta'ala shi da kwari ka ji kanka tauri mai tsauri ne kan nasa saboda ko wani abu sensitive sunan zaɓa kwakwalwa idan aka bari wani abu ya taba ta to ko jini ya shige ta to kuma ka shiga cikin matsalar ki to da kunnan aka yi shi lungu da sako saboda kada duk datti ya zai wuce directly sai aka yi ka da wani gam wani duk da ya zo zai makale ni a cikin wannan gam din kwana biyu kwana uku zai ka ji kunnen ka ya dan jim sai ka sa auduga ko ka sa hannu ko ka sa tsintsiya ko ka sa wani tsinke ka dan kwakulo sai ka kashi da dattin sai ka ji kunnen naka ya dawo fayau iska na shiga ciwo kana ji shi lafiya in aka yi rashin sa wani kwaro ya wuce saboda ya fi karfin wannan gab ne traffic ɗinsa ya iya wucewa cikin ka to sai Allah ta'ala ya maka wani teku na kogin ruwa mai ɗacin bala'i wani duk abin da ya shiga kuma halakar ta tabbata duk wannan fa saboda karayu ne dan kake bauta ma Allah amma gashi kana rayuwa kuma kana tunjire ma Allah Allah subhanahu wataala yake da kanka bai yi ka haka nan kan empty ba sai yake da gashi a kanka ka san hikimar da yasa Allah ya ma gashi a kanka me yasa Allah ya ma gashi kawai saboda babu inda ake sai zauna fili ne ke ka ma gashi ba akwai hikimar Allah wasu kasar Allah ya da gashi mai kyau mu kuma Allah ya mu da gashi kamar tsintsiyar kwakwa duk akwai hikimar Allah ci ba wai muni bane ba kuma Allah baya son mu bane akwai abin da ya Allah ya Allah maka wannan gashi haka kai baka tsananin bala'in zafi a yankin ka shi yasa baka da yawan gashi shi kuma can suna da tsananin bala'in zafi da bala'in sanyi kansu in sanyi ya taba bala'i ne sai Allah ya musu gashin da zai tare musu baka ganin awakin su baka ganin ragunan su baka ganin kajin su yanayin gashin su duk jikin su gashi ne saboda bala'in sanyi babu inda za su buya sai Allah ya musu rigar sanyi natural kai kuma nan sai Allah yake tunda kudin zafi zafi a kudin sanyi sanyi sai baka ba za ba gashin ba ba ba kwalko bude baina baina su can gabacin duniya larabawa ga bala'in zafi sai Allah ya musu eh, me yake da suna gashi dan ya dinga kare su daga wannan zafi ya kamata za ka dinga tunani akan wannan imomin Allah subhanahu wa ta'ala shi fa inna fi khalqis samawati wal ardh واختلاف الليل والنهار لآيات لأولي الباب إذكار كتير شاكا أقول لكم ذاك دراي إذكار كتير شاكا سمي أريد زون دا ميكي نم إذكار مبوسشياتي babu ruwa a cikinta in ka tafi can wajajen kudancin Najeriya za ka je ka tarda humidity din shiga jirgi ka ce za ka je Lagos ko Ibadan ko ka sauka a wani yanki nasu kana sauka ka ka ji wani dim hakan ka ji kamar an saka cikin kwalba numfashin yana wahala saboda me humidity kana kusa da teku ne yanzu amma nan kuma sami arid ne kusa da sahara kake sai ka shaka yadda kake so ba wata matsala ko su halittun da za su iya yiwuwa a nan akwai wanda ba su yiwu a nan akwai zorophagic plant wanda ba za su samu ba sai dai a irin sahara saboda babu ruwa a wajen sai sun samu da jijiyoyi masu tafiyar kusan mita ɗari a ƙasa saboda dinga trafik ruwa bayan su ka duba yadda Allah ta'ala yi a mai take da suna goruba ka duba inda Allah ta'ala ya halicci dabino ka duba inda Allah ya ji jinya kalli bayan ka gani ya yi ba dai suke irin bishiyar da suke rayuwa nan wajen saboda can babu ruwan sai Allah ta'ala yi epidemic issue ɗinsu ya zama cewa very thick yana da tsari ɗan da ba su dinga lose ɗin wasa ba bishiyar da kuma suke irin wannan yankin naka suke bangaren ah, gini sahara kuma gini sahara da sauran wasu yankuna da muke da su sai ga cewa fish is very light in kai cracking zai iya zama da ruwa in ka taba shi zai iya fashewa ka duba ga ba kowace bishiya bace zaka same ta a wani waje saboda me akwai hikimar Allah subhanahu wataala a wajen waɗannan halittun da yake akwai dabbobin da zaka same su a wannan yankin na Afirka akwai da ba zaka same su kuma a yankin Afirka ba me yasa saboda yanayin condition environmental factor din it's quite different zaka sun bambanta in aka kawo ta dabbar ta mutu a nan yanzu dabbobin da muke irin shanu don su rayu a irin yanin yankunan namu sai wanda muke ɗaya tatsan nono lita 25 zuwa lita 30 a rana ɗaya yanzu sai ka tarar da nono garke guda gaba ɗaya mace ba ta yi wuce ta yi ƙwariya ɗaya ba ƙwariya ɗaya ta zo tana sayarwa da ƙyar duk gaba ɗaya ba su wuce garken su ba ta lita goma ba amma in ka ɗauki irin wancan dabbobin sai su baka lita ɗari a rana ɗaya sorry lita ashirin da biyar zuwa lita talatin a rana ɗaya kowace saniya zai ta baka kusan naira dubu goma sha biyar ita kadai saboda tana rayuwa ne a wajen da yake da sanyi to kuma ana so ta rayu a najeriya ya za yi daga natural zuwa acclimatized environment dole sai dai a ɗauko maliyin waccan a zuwa samu matantanan in ta tashi haihuwa ta fi kaso 25 'yar kasar waje kaso 75 'yar najeriya sai a jefar da uwar a kama 'yar in ka girma sai wata takwas ta zama hit period ya kawo gare ta ovulation period ya kawo sai a sake ɗauko mai ƴar ƙasa waje a sake danna mata sai ta sake haihuwa in ta tashi haihuwa sai kaso hamsin hamsin hamsin ƴar waje hamsin ƴar gida sai a sake jefar da wannan ƴar a kama wancan jikar ita kuma ta girma sai a sake ɗauko maniyin kakanninta sai a sake zuba mata in ta tashi haihuwa ya haifi kaso saba'in da biyar ƴar ƙasar waje kaso ashirin da biyar kuma ƴar najeriya har yanzu akwai matsiyaciyar bakar a jikinta to in ta shayi wa na gaba kuma sai a sanna mata ga abin da ta haifa yanzu ɗari bisa ɗari ta haifi ƙasar waje yanzu kwandishan din aka yi interruption ɗinsa sai zama an yi acclimatizing infanta ɗin za ta rayu yanzu a cikin zafin kuma ta bari nonon da ake bukata maimakon a ɗauko ta da ƙasar ana kawo ta a jirgi da an kawo ta mutu sai a zo ana ta wannan condition ɗin kamar kai ne ka ka auro balarabiya ko ka auro buzuwa kai ka san in kuka tashi haifo ya'ya ba irin ta za su fito gaba ɗaya ba yaran sai su fito suna dan babban karkawawu suna nan irin mutanen mu na Kano masu bala'in san fararen mata sai ga mutum baka ne ya je auro mace fara in yarinya ta zo ita fuska ta ta irin ta uwar kafa mutum na uban doron na irin na ubanta haka dai za ta zo ne baka ne buzo buzuwa har dai a zo zuwa sage daga ta koma gaba daya yar Najeriya Allah ya sauke to haka za ga Allah ta'ala yana yin mutane da halittunsa daban-daban ya ya malam baka ne <laughs> ya ce hmm ya za da mu mun san ku to Allah ta'ala yana da ayoyi a cikin halittu wanda suke son kowa ya tsaya kalle su kuma ya ɗauki nazari mai kyau don ya ƙara imani a cikinsu sai Allah ta'ala ce waɗannan ulil albafin masu kaidin hankalin su ne waɗanda ta ku gyara mana masu kaifin hankalin nan waɗanda hankalin su ya karni a iya wofintar da su su ne Allah ta'ala ce Allah zina ya zukuru Allah qiyaman su ne da suke tashi ambaci Allah a tsaye wa da kuma a zaune wa ala junubihim da a kishin jide wa na fi khalqis samawati wal ard suna tunani a cikin halittun sammai da kasai suna cewa rabbana ya ubangijinmu ma khalaqta hadha batilan Allah baka halicci waɗannan abubuwan saboda wasa ba baka halicce su don aikin banza ba a'a halicci da duk Allah ta'ala yake yi yana yin su ne saboda hikima yana yin su ne saboda a ɗauki wa'azi a ɗauki izina a cikin su ka faɗi na azaban na alkiya tabbata gare ka ya ubangiji ka tsare mu daga azabar wuta shi yasa kuke ganin da yawa mutane suna kallon halittun Allah ba sa tunani a cikin su saboda ba su da ilimin da su gane girman Allah a ciki amma yau da bature zai je fara research akan wani abu sai ga dalilin wani ya musulunta saboda ya gano ayoyin Allah ta'ala ce ka duba kogi teku ne za ka shi guda biyu wannan farin ruwa ne wannan kuma baƙin ruwa ne Allah ta'ala sai sa marjal bahraini yaltaqiyan bainahuma barzakhun la yabghiyan ya ake wannan baya shiga wannan wannan ruwan kuma baya shiga cikin wancan ruwan sai dai kowane ya tafiya daban-daban kuma ga sunan gaba daya tare ba wani katanga ba wani komai sai dai bainahuma barzakhun la yabghiyan bature zai bincike daga binciken sai je musulunta da yawa suna musulunta a kan da yawa za su bincike a cikin ruwa su gano halittun Allah sai sun zo sun gama bayani sai musulmi su ce musu ai mun san wannan muna da wannan a cikin alqur'ani muna da wannan a cikin kaza muna da wannan a cikin kaza sai ga darsa da yawa suna ƙara bayyana a gare su ta faɗi ne Allah shi ta to ku yi haƙuri riga ce Allah ta'ala sai ce subhanaka faqina azaban nan alki ya tabbata gare ka ya Allah ka kare mu daga azabar wuta to sai Allah sake cewa kuma rabbana innaka man tudkhilin nar faqad akhzaita ku duba rabbana ta farko ita ce rabbana ma ba hadha batilan subhanaka faqina azaban nan rabbana ta farko girmama Allah subhanahu ta'ala ne ba roƙo ka fara yi ba tukunna an fara girmama Allah ne su subhanaka faqina azaban nar ta biyu kuma rabbana filin na tudkhilin nar faqad akhadhayta ya ubangiji duk wanda ka shigar da shi wuta ya Allah Allah ka ta shi Allah ka wulakanta shi Allah ka tsari mu daga shiga wuta ka duba rabban sai da ka tabbatar da rububiyar ubangiji sannan ka tabbatar mai da cewa ya Allah duk wanda ka shigar da shi wuta Allah ka ta shi Allah wannan duk wanda ya shiga wuta ya tozarta ya wulakanta wa mali zalimi ne min ansa da ɗai a ba su taɓa samun mai taimako a gare su duk wanda ya je wuta ya zalunci kansa ko ba shi da mai taimako ba da mai da mai agaji bai da wanda zai fitar shi daga wutar zuwa aljanna babu da an danna ka wuta wallahi ka da nake mummunan aikin ka shi kai ka wuta sai suka ce rabban ya ubangijinmu inna na sami'na munadiyan yunadi lil imani ya ubangiji mu mun ji mai kira yana kira dangane ga imani yana kira zuwa ga imani an aminu da rabbikum ina cewa ku yi imani da ubangijinku fa aman Allah mun yi imani ubangiji mun ji mai kira yana kira zuwa ga imani to ya Allah mun yi imani fa aman sai muka yi imani ya Allah rabbana faghfir lana rabbana ta nauke nan ha ta hudu rabbana faghfir da ka ya ubangijinmu mun kaskanta da mu zuwa gare ka mun amsa kiranka mun yi imani da abin da kace imani da shi da haka ya ubangiji faghfir lana dhunubana Allah ka gafarta mana zunubanmu kun ga ba kai tsaye suka yi addu'ar ba sai suka tabbatar da imaninsu suka tabbatar da tsayuwarsu a kan gaskiya da imaninsu ga annabi wanda ya kira zuwa ga shirya da haka faru ferla na zunuban Allah ka gafarta mana zunubanmu wa kaffira anna sayyi'atin kaga ghafir lana zunuban zunuban namu fa'tarafu bi dhanbihi duk wanda ya yi itirafi da laifin Allah na iya gafarta mana Allah mun da laifukan namu zunuban namu ne Allah mu bayan ka ne Allah muna saba maka muna zunubi Allah gafarta mana zunuban mu wa kaffir anna sayyi'atina Allah ka suturce muna sayyi'atina munanan ayyukan mu namu ne ya Allah mu muka yi ba wani bane tunzura mu Allah gazawa mu tunzura muka saba maka Allah rashin tabbatuwar mu akan addini cikakke Allah wannan shi yasa muka saba maka Allah rashin zaman mu mala'iku yasa muka saba maka Allah rashin zaman mu annabawa ma'asumai shi yasa muka sabo ya Allah mu mun yadda masu laifi ne ya Allah zuwa gare ka kuma muke kawo kukan wannan kurakuran namu gare ka muke neman gafarar mu ya Allah wa kaffira anna sayyi'atina Allah ka kankare mana mu da kurakuran mu. wa tawaffana ma'al abrar in ka gafarta mana zunubanmu kai muna afuwa kan kurakuranmu Allah ka tada mu kuma da mutane nagartattu a guzal kiyama Nabi sallallahu alaihi wasallam yace duk wanda aka tashe ka a guzal kiyama tare shi za ku tashi in an tare kai da mutanen banza wuta kuka in an tare kai da mutanen kirki aljanna kai kar da kai abokantaka da mutumin banza saboda almar'u ala dinu kowa za a kare shi ne akan addinin badaɗayinsa in kana son mutumin banza ɗan bol da shi za ku tashi in kana son ɗan fim da shi za ku tashi in kana son mai addini limanin maka da shi za ku tashi in kana son hafizin alƙur'ani da shi za ku tashi kai in kana son annai muhammadu sallallahu alaihi da shi za ku tashi in kana son abita bacam shi za ku tashi in kana son menene sunan wani ɗayan ma mai bala'in nan sharukan ne eh, sa a ah, ba shi ba ba sharukan a ko wani arni lafiyayyen arni da nage ana faɗinsa a ba ba gidan ba yau me ne shi messi yau in kana son mesu <laughs> da shi za ku tashi alahira shi ne wanda ake bol da shi bane ko wanda ya karɓo kofi ko messi to in kana son da shi ya fita shi a lahira in ya buga kafasa zuwa jihar na maza ku ce tare da shi Allah shi ya samun zala sallallahu alaihi wasallam yake cewa la sahib illa mu'minin wala ya'kul ka illa saqi karka abokantaka da kowa sai mu'min karka bari kuma kowa ya ci abinci ka sai mai tsoron Allah jama'a ku san da suwa za ku yi abokantaka saboda abokanka shaidunka abokanka shaidunka ‘ya'yanka ka za idanu da kyau suwa abokan ‘ya'yanka ni da na san da wahala da wahala ka ga uba ya ɗauko sigari ya koya maɗansa ce kagin da ake zuka ta ɓangaren dama ake zuka ko ta ɓangaren da wahala suwa suke koya yaran ku shaye-shaye abokai da wahala uba ya koya ma yasta karuwanci da wahala zai wahala amma ana samun marasu ɗaya karuwa ko babu so sai koya musu da wahala ka ga mutum ya koya ma ɗansa tsara da suka da dabanci da wahala ke ni ɗan iska ne zai koya ma iskanci da wahala ka uba ya faɗi haka amma wa yake koya musu abokai to kusan suwa abokan yanku idan kai kana tarbiyya kana ma yanka tarbiyya kaga makwabcin ka baya tarbiyya yayansa kuma suna yawan zuwa gidanka in sun zo ka ce ku tafi ku tafi karatu za su yi ku je ku je sallame su saboda za su je a yayanka je su koya masu abin da in ka ji cewa ɗanka yana yi wallahi ba za ka yi bacci ba za ka yi bacci wallahi akwai abin da yayanku suke yi in an gaya maka wallahi ba za ka yi bacci shi abokin makwabtakarka yana iya zama ya abubuwan da ya ga dama a gidansa yana yi zama daga shi zai gajeren wanda ya da kawawu kamar tsohon ba guje ba ruwansa yayanka kuma kai kana kawo mutuncinka kana zama gidanka cikin mutunci su kuma zai suna ta kallon wani a shararanci yana ta kama wannan matarsa ce amarya ta ce ya rungume ta hana ta kallon fim yara su suna ta kallo a gabansu ba haramun kai ba amma ba ka da tarbiyya ba a yi wannan a gaban yara ba komai ake a gaban yaro ba komai ake a gaban yaro ba amma ga mutum ya zana ta yi kai kana kakkafa kafa kai iyalinka da kai da sun kuka zauna kamar masu faɗa da juna tana can kana nan saboda yaran ku ba su tarbiyya ta kware ƴaƴanka ba san yaushe maman suke zuwa ɗakinka ba ba sani amma makwabcinka yana tana shi da masu zakan gado yara kuma jira su bincin yana ki za a saboda su tsararru ne sun yi kanci iri iri ya an je taro ya iya kama ta yana kis ɗinta gaban mutane ta yi magana ta yi tsayen boko ne a sun waye a suka yi eh yan a sun yi biyu ke sun yi ɗan fodiyo sun yi waye su sun je boko kai wallah ku ya kai abubuwan su ya gyara su wata wafana ma al'abarar Allah ka tashe mu tare gasattun mutane sai suka tafi cewa rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika Allah ka bamu abinda kai alƙawari akan harshen manzanninka alƙawarin aljanna da kai kace manzanni cikar Allah ka bamu ita wala tukhzina يوم القيامة الله كتوزة الدموع قبل القيامة الله كرفها من أسيه الله كتوتر تامو شيء سامن الله تصلي كي أدوا يا ستير اللهم استرنا يا من ستير الله كتوتر mu. Allah mu bayan ka ne muna maka laifi Allah karka sa wasu gal wannan ma gobe alƙiyama Allah karba na asiri ya Allah Allah karka tozarta mu wala tukhzina yawm alqiyama Allah karka tozarta mu Allah mu bayan ka ko da mun yi laifi Allah kana so ka kama mu da shi Allah karka bari mutane su gani Allah kai ne iya sutuntawa ne kai afuwa kai gafara bai rage ma komai a cikin mulkin ka bai Allah kai mana afuwa kan kusa damu ya Allah in kai mana azaba ya Allah ba zai ƙara ma komai ba in ka ƙi mana azaba ya Allah ba zai rage ma komai ba Allah karka mana azaba Allah mu dai masu rauni ne Allah jikinmu ba zai iya ɗaukar azabar ka mun ke saba maka amma Allah ba za mu ɗaukar azabar ka Allah kai mana afuwa wala tukzina yawmal qiyam Allah karka tozarta mu Allah karka wulakanta ma gobe kiyama amin innaka la tukhliful mi'ad Allah da ɗaya baka saba alƙawari Allah baka saba alƙawari Allah mun roƙe ka mu bayin ka ne masu rauni ya Allah karke mu azaba Allah ka sanya mu a cikin aljannaka Allah ka sa mu a cikin aljannaka Allah ka ba mu aljannaka azabar Allah wulaƙantacciya ce wulaƙantattu kuma Allah ka sawa ce Allah karka mai da mu wulaƙantattun nan Allah ka tsane mu a cikin ta <coughs> Allah da ya ga wannan jagiyar ke yi wajen addu'ar da marere cewar ke yi rabbana ma khalaqta hadha batilan rabbana inna sami'na munadiyan rabbana faghfir lana rabbana wa na ma na ala rusulika da Allah ya ji addu'ar ta tare mai taso biyar saboda naci sun naci sai ki fasta jaba lahum sai ubangijin ya amsa musu fastajaba lahum rabbukum wannan rabbukum da suka dinga cewa rabbana rabbana rabbana rabbana su biyar da ga sun dage sai ce fastajaba lahum rabbukum sai ubangiji na su ya amsa musu malami suka ce na kafewa wajen addu'a na sa Allah ta'ala tausaya maka ya amsa maka kai ko dai ni ne ka zo ka matsa min ki da Allah gashi dai ka matsa min ka da ishin da Allah je ka haba wannan wani bala'i ne ka dai a dai bashi a huta da Allah ko bashi ba ya ce wani bashi wai ba shi ka huta ya bi ka ya bi ka ce da Allah ba shi ya huta to shi da ka ce ba shi ka huta ba shi saboda an jane ka to haka kuɗi ka bayar ka huta to Allah in ka matsa ma Allah in ka matsa ma Allah Allah ce wannan ya matsa min? bari ba shi huta kar ka daga ma Allah kafa shi ne sirrin Allah alihu fi du'a ku takura wa Allah in ji manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ku naci ku naci manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a ranar yakin Uhud da bala'i yayi bala'i ya daga hannu ranar Badar ne ya daga hannu yana addu'a sai da kafadarsa wannan mayafinsa ya faɗi sai da Abubakar ya zo dauko yana mai manzo Allah sallallahu alaihi wasallam a kafadarsa yana cewa ya haba ya rasul ka faka munashar tuka rabu ya ishe ka wannan takura da cikin Allah ta isa ka yaron da Allah yace banni in matsa ma Allah banni in matsa ma Allah ya ji ya ji bukatar ka matsa wa Allah kar kai bacci saboda shi Allah yana so ga waye cikin damuwa ne yake neman sa amman yujibul mutarra idza da'ahu wa yakshifu su'a wa yaj'alukum khulafa al-ard a ilahu ma Allah in ka matsa wa Allah yace kai bawa na ya matsa min an shika na abuja kar kai addu'a da wasa ka takura wa Allah Allah zai maka ka juba na taɓa baku labarin mutumin da ya je malami ne yana da makaranta yana kanta ga talauci an dai ba a kawo sadaka malami talauci ya shi har ya kai ga ya an ba shawara cewa ka je ka nemi kuɗi ya je neman kuɗin bai samu ba ya ka ce inda kana jari idan ka fiya ku kuturu daga garin nan ka kai gari kaza in ka kai za ka samu linkin ba linkin ko wanda ya ninka kudinsa goma malam ya zai buga ya buga ya buga ba rance ba aro ba kyauta ba sadaka ba zaka ba kudin laraba sai ba da kawai decidin bari sai da gidansa yana sai da gidansa ya ce bari je ya kuturo ya sai da gidansa dirhami dubu ya je ya sai a kuturu guda goma ya kama hanya ya tafi yana zuwa garin sai tarar da ya yi mutane kuma kowa ya bacci ya zauna sai ga bala'in sanyi ana yi a garin shi karan karkarwa kyarkyarwa ke na makarkata balle shi wani abu sunan zuwa kukutu tsuntsu yana kallo sanyin bala'i na karkata a kukutu wanda zuwa ta kwakwakwakwakwa hakan na a gabansa ɗaya faɗi ya mutu yana kallo na biyu ya mutu yana kallo na biyar ya mutu sai hankalin sai fara tashi yana kallon suna mutuwa kan gina ne ke rushe. bala'i kan bala'i ba gida ba kubutu waye kuma zai sai mushi bala'i da ya ci sai fara addu'a ya fara addu'a tun yana ita da wasa har ya fara ta da gaske kai daga cikin zuciya sai ta zo kan harshensa yana ya ga yasul mustafi sina gisni ya ga yasul mustafi sina gisni ya me ka dauki ka kama dauki ya me ka dauki ka kama dauki wannan ya cikin bala'i ko ba cikin bala'i ya ne madauki ko ba ne madauki ya ghiyasul mustaghifina aghithni ya ne ka dauki ka madauki haka ya dinga naci ya dinga bala'i wajen addu'an nan addu'a yake addu'a yake kai har sai da gudatar suka mutu garin Allah ya waye sai Allah bar mai kwaya daya ko da gari ya waye sai ga mutane sun fito kasuwa sai wani ya cibo tampon sai ya bude sai ga fito da kuturu ita amma ai ba a gaya min cewa ana zuwa da kuma guzirin tampol ba a ce boye ka ake yi a cikin keji saboda yi kai ta fasu to shi dai yanzu kawai tawakkali dai wa ala Allah fa tawakkal mutawakkil dole tawakkali ya kama shi shi dai yanzu a fito ko a sai abin da ya rage a bashi na sharuwa ne ya kama hanya ji tawakkali to yana fitowa sai kawai mutane suka fara fitowa kasuwa sai aka ji a kuturu sai yana magana kun san shi a kuturu har da cewa yake amma baya fahimta me yake faɗi muna yara muna ana ce mana in ka je wani gida ka ji an ce a kukutur uwaka ce kai ma uwaka to wannan kukutur shi kuma sai haddace wannan abin da ya ji mutumin ya kwane na maimaitawa ya fi ya sulmu safi fi na fi ya mai ka ɗauki kamun dauki garin Allah ya waye mahaifiyar sarki ta fito su tafi gadina lambu inda take huta sai daga mutane sun zage ana taruwa to kun san tunda ita uwa sarki ce ta ga taro dole hankalin ta ma kar juyin mulki za maɗanta ta tura bawansa cewa je gani ne ake ta yana zuwa sai gano sai da yake mata a ne yake addu'a wani aran ma a aka samu ta ce a da addu'a a je a zo da aku kukuturun da mai a aka je aka zo da shi ta ce an ce aku kukuturun ka aran ma ne addu'a yake ji to ga din ma aka muka je na a gaban ta zai ce ya ya tilmuta gicina a gicini ta ji ya addu'a yace nawa zaka sayar sai ce ma ba ta laki ashe yanzu ba da zaki duk abin da kika sayar kake nawa gidansa yake dirhami dubu ya sai da shi to kuma ita ce zai hasara gaba ɗaya su sai ta ce ka sayar dirhami dubu sai mata shuru ya yi maƙya yana kallanta kada ya ce eh da ce kai mahaukacin ina ne kada ya ce a'a da ce to shi kenan tafiyar ka sai shuru sai suke tunanin kamar yana ganin ya sha wahala ne wajen training na kuturinsa ce kuma uwa sarki ce bai kamata ki taya a wulakance ba ya kamata ki ki kawon ta yi ya zace to ka sai bidira da dubu biyu walfauru ya karbi kudin sai sa gaba addu'a ta yanki ko ba ta yi ba to in za ka addu'a kai da gaske kina gida kina cewa ba miji Allah ka miji kin kariya kike yi kina ce ki Allah maciyin nan Allah maciyin Allah ba amma kina gida Allah ka miji Allah ka miji ko ne ka samu za ka ga miji kina ce kina ya Allah ya Allah yadda ke zuburburo karatun nan Allah ka so ke zama miji wallahi da gudu Allah zai baki amma kin kina sanya kina ta addu'a kina jefa kafa dai kan kushin ina Allah zuwa dai ba daga kirki ke ba kika jira zaman gidan bane haba ku zo a ba ku laƙani Allah ta'ala sai ce fasta jaba lahum rabb wannan sura ta kare kuwa ya kamata mu gama sai fasta jaba lahum rabbuhum anni la udhi'u amala amilin in kun min zakarin aw unsa Allah ta'ala sai amsa musu ce kuma ni ubangiji ba na lalata ladar wanda suke aiki maza ne ko mata ne a cikin ku ba'dukum min ba'd kai sashi kuma ai daga sashi fisu mazan daga mata suke matan daga maza suke fallazina hajin lalle wanda suke hijira wa ukhruju min diyarihim aka fitar su daga gidajensu wa uzu fi sabili Allah ta aka fitar saboda dauk kalmar Allah wa qatalu wa qutil suka yaki a kashe su la ukaffiranna anhum sayyi'atihim Allah ta'ala ce da sannu zan gafarta musu zunubansu wa la udkhilannahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar zan shiga da su kuma aljannatai wanda koramu suke gudana karkashin ta koramun da mun taɓa bayanin a baya ko sawaban min indillah wannan cikakken lada ce a wajen Allah subhanahu wataala wallahu indahu husnul sawab a wajen Allah ke samun cikakken lada mai kyau ya kamata mu sauri mu gama suran nan dan karanta malam mu karasa ويتغرنك تقلب الذين كفروا في البلاد متاع قليل ثم مأواهم جهنم وبئس المهاد لكن الذين اتقوا ربهم لهم جنات تجري من تحتها الأنهار خالدين فيها نزلا من عند الله وما عند الله خير للأبرار وإن من أهل الكتاب لمن يؤمن بالله وما أنزل إليكم وما أنزل إليهم خاشعين لله لا يشترون بآيات الله ثمنا قليلا أولئك لهم أجرهم عند ربهم إن الله سريع الحساب يا أيها الذين آمنوا اصبروا وصابروا ورابطوا واتقوا الله لعلكم تفلحون أين يا جماعة هيا ذا بقيا مدى فسر أين يا minti hudu wannan ayu ba su fitar ba sai dai mu yi abin da muka yi gobe ko a tsallake su la ya gurran naka takallubul na kafaru rufin biladi to malam tani suke kaci kuma wakful walidain a mu ba da gudunmu mu ta naira dubu dubu ga iyayen mu duwata wata 0010966800 Jaiz Bank Imam Muhammad General Enterprises na'am Allah ta'ala ce la yughurrunka taqallubul ladina kafaru fil bilad kada zirga zirga da kuma kai komo na kafirai da suke yi gari wa gari suna kasuwanci ba sa wannan kasa ba sa wannan ƙasa, ya ruɗar da kai dinga birge ka ka natsu mata'un qalilun Allah ta'ala ce duk wani jin daɗin ka suna da shi dan jin daɗi ne ɗan kaɗan a nan duniya kawai yake ma ma'awahum jahannam daga ɗan jin daɗin ba su da makoma sai jahannama wa bi'sal mihad sayar da wannan shimfiɗa da ake masa wuta kada kafirai su burge ka kada ka dinga jin daɗi cewa kafiri yana da kuɗi ya kamata musulmai su ma su yi kuɗi ai kafirai sun fi mu kuɗi sai me in ya mutu ba shi kenan kuɗin sun tsaya nan kai kuma fa in ka yaki da kuɗin naka aljanna zaka je komai karancin su shi kuma kafiri duk yanda yana jin daɗi duk yanda ga Elton ya fi kowa kuɗi za duniya in ya mutu haka danna shi mutu jihar na ba kada ya burge ka wallahi jack rich jack man waye duk kai su burge ka wallahi su wani wani ne me ya suna wancan da ya dan sauko kasa kasa dinnan ma duk gates duk wa'annan kasu burge ka wallahi jin daɗin na banza ne ba wani abu sai tashin hankali ya ka samu imani a cikin zuciya ka yafi maka wannan tarin kuɗin wallahi kai dai kawai samu wasu ɗan miliyoyi ka aje a gefe saboda ko ta kwana mata'un qalilun thumma ma'awahum jahannam bi mihad lakin alladhina taqaw rabbahum Allah ta'ala ce sai dai wanda suka ji tsoron ubangijinsu lahum jannatin tajri min tahtiha al-anhar suna da aljannatai wanda koramu ce gudana karkashin ta mun faɗi zacen baya guda hudu ko koramar ruwa koramar nono koramar giya koramar zuma khalidina na fiha suna masu dawama cikin aljannar nuzulan wannan gara Allah ta'ala ya kawo musu min indila daga wajen Allah ita kuma garar Allah ba ta karewa wa ma inda Allah ya khairul abrar abinda Allah ya baka kabakin Allah wannan yana ga mutanen kirki wa inna min ahli alkitabi Allah ta'ala ce akwai daga cikin ahli alkitabi laman yu'minu billahi akwai da ke imani da Allah wa ma unzila ilayka wa eh, ilaykum da kuma abin da aka sauka zuwa gare ka ya kai Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa ma unzila ilayhim da kuma abin da shi aka sauka ma ahli kitabin ma'ana ya riski sakon wancan annabin kuma ya zuwa ya riski sakon annabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam khashi'ina lillahi suna masu tsoron Allah la yashtaruna bi ayati llahi samanan qalila ba sa sai da addini ta dan wani jirami na duniya dan kadan ulaika lahum ajruhum inda rabbihim wannan sanar ladin su a wajen ubangijin su inna allaha sari'ul hisab lalle hakika Allah mai gaggawar hisabi sai mu tsaya gobe mu shiga cikin da sa'i mu ƙara sau ɗannan ayoyin da suka rage insha Allah ko minti goma ne mai masu sai mu shiga da sa'i saboda da sa'i daji daji ce mai zaman kansa abubuwan ta kunsa na hukunce hukunce ba ko sura ce ta kunshe su a cikin alqur'ani Allah ya fi mune gafarta mana subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin